Assalamu alaikum warahmatullahi mu da haka Bidiyon mu yau zai koyar da yadda zaka ka kashe autoplay a Facebook na videos kamar yadda wani ya tambaya idan yana cikin ganin bidiyo a cikin Facebook bayan ya kare bidiyon sai ga wani ya fude da kanshi ko da baka following wannan page ɗin ko idan ka gama ganin wani bidiyo sai ka ga wani ya buɗe shine wani ya tambaya yadda ake kashe wannan autoplay din da farko za ka fara da shiga cikin facebook ɗinka bayan ka shiga cikin facebook ɗinka za ka taɓa wannan layuka guda uku idan ka taɓa layuka guda uku nan sai ka scrolling zuwa ƙasa ka nemo wurin da aka rubuta data usage kamar haka in ka shiga wurin data usage ɗin nan so za ka scrolling zuwa ƙasa daga nan ga wurin da aka rubuta autoplay za ga yana a on mobile data and wifi haka yana nufin cewa duk lokacin da ka shiga cikin videos kawai za su rika buɗe kansu ne ba tare da ka buɗe ba ko ya baka option so in kana so ka rika wannan buɗe kansu autoplay kamar yadda wani ya tambaya za ka buɗe wannan na ƙasan ne ba autoplay videos sai ka danna shi kamar haka shikenan ka gama duk wani abun da za ka yi sai ka yi ba ka fita ka je ka buɗe videos kamar haka yanzu da mu buɗe videos bari mu gani ta jumla daya samartacce ne lalatacce rashawanwe maulaɗe tambada da dare ka kana abokin nan sai ya gaya maka wannan sirrin ma kenan lallai yaran nan baya taɓa rike sirri banza habago so kun gani ya ƙare bai buɗe wani ba ya janyo shi amma kuma yana a tsaye amma idan da bamu da bamu kashe wancan wurin da muka nuna muku yanzu ba idan mun bude wannan bidiyon yana jawo shi ko zai bude ne as auto ba tare da mun ya bamu option mu bude ko kuma mu fita daga ciki ba